Haka take studio ku kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. taron karama juna sani kan rigakafin tashin hankali da kyake da nauyin da ya rataya kan kafofin yada labarai da kungiyar fondation idortar ta shirya a wagadugu ya kawo sa a yau za ku ji ra'ayin wasu mahalartar a cikin labarin namu haka kuma taron cop 27 a sharm el sheikh na kasar masar ya kammala shi ma mamba na tawagar nijar a can ya bayyana ra'ayinsa kan batun asara da barna sakamakon sauyin yanayi a cikin kuma shirinmu na musamman za mu magantawa kan muhimmanci muhimmancin hanyoyin kariyar wutar daji a Bermo. ta madala yanzu galabar naku ɗaya ina bin ɗaya a yau da yamma aka kawo ƙarshen zaman taron farko na ƙarawa juna sani a wagadugu na ƙasar burkina faso da ƙungiyar fondation irondal ta shirya bisa taken rigakafin tashin hankali da yaƙe-yaƙe da rawar da kafofin watsa labarai ya kamata su taka taron ya samu halartar 'yan jarida 25 na ƙasashen yammacin afirka guda bakwai ga wasu mahalta da suka bayyana ra'ayinsu kan wannan taro a cikin rahoton fadal alu Mun ɗauki fannin nauyin da ya rataya a kan ɗan jarida idan ya haɗu da wani labari. Ba kowace gaskiya ba ce ke da daɗin shi amma akwai dubarun da ya kamata a yi aiki da su wajen bayyana labarin komin ɗacin shi ba tare da an ɓoye gaskiyar labarin ba. Mun ga yadda kowane ɗan jarida a cikin yankin shi yake gudanar da aikin shi da matsalolin da yake fuskanta da kuma yadda yake shawo kansu. Ɗan jarida kullum ya kamata ya samu tunani na ci gaba ga baki ɗaya. Mun koyi muna iya yin waɗansu abubuwa na saka kowa a cikin hirarmu. Kullum ya kamata mu koyi baiwa masu son zaman lafiya magana maimakon masu tsatsauran ra'ayi da suke kare ɓangarensu da basu da tunani a cikin maganganunsu na zaman lafiya da kuma magana cuɗaya zamantakewa. Makiyayan yankin Difa sun fara saukar su daga arewaci zuwa yankunan noma inda har zuwa ba har yanzu ba a saki wato gonakin ba a hukumance. Wannan sauka na janyo yawancin lokaci rigingimu na baya-bayan nan sun haddasa mutuwar mutum hudu a makon da ya wuce. Dalilin kiran daraktan kyau na yankin Burema Halidu a cikin rahoton Mani Musa. kun san kullum makiyaya in dai sun sabka kahin mutane su yi amfani da kayan gonake babban masalaci kiran da muke mutane akwai dokoki mutane tare aka yarda aka ce ga lokacin da ya kamata a ce kowa ya kare aikin gona lokacin bai yi ba makiyaya sun fara sauka kenan suna neman magana su yi kokari wannan a daina waɗanda suka fara doka zai taba su muna da arzikinmu shine mi dabbobinmu masu noma suna da arzikinsu shine mi gonakansu kowa yayi hankali da arzikin abokin shi shine zaman lahiya kenan ya kamata mu san zaman tare zaman lahiya ya yi zaman dan sarki mu yi kokari mu zamna lahiya kaka za mu yi mu bi doka Jihar birnin Kwanni na fama a kowace shekara da wutar daji dalilin iska da ke kadawa domin yin rigakafin waɗannan wutacen daji daraktan muhalli na jihar ya yi kira da ɗauki matakan rigakafi kanal musa ilyasu daraktan muhalli a cikin rahoton asuman arzika mutane su kiyaye don kowa sani lokacin gane ake huta gida ake huta daji abin da ya shafi huta ta gida da ta daji dai kowa san huta ba ta da kyau tunda ba huta ce ba wadda za ka sa don niyyar kanka da kanka don kai wani aiki a'a huta ce ce wadda za ta shamata kuma huta ɓanna ke yi sosai to ya kamata a kiyaye hutar gida da hutar dashi abin da ya kamata a yi ga hutar gida ita hutar gida ba ta son gayya duk mace in ta yi da da ta kare to ta tabbatar da ta kashe wannan huta da nan gidan ta da ta kashe ai nesa ga ruhuna ai nesa ga dakuna huta a tabbatar da iska bai daukar ta shi ta wani wuri in da son samu ma sai ka yi aminan da ake ma fuwaye ameliore wannan fuwaye na laka kaga in ka gina shi gidanka kaga iska bai ɗauka huta shi wani waje da ita kaga kenan shi na da gudunmawa da yaƙi da huta gida ita huta gida gayya a bata so a bar aje isansi cikin gidaje a bar aje kara cikin gidaje taron bangarori kan sauyin yanayi cop na kan hanyar kammala kuma mahalta sun tattauna musamman kan batun asara da illoli na tafiyar hawainiya a cewar kasashen afirka akwai haɗuran haifuwar damar ido a taron masar inji gusman musa mamba na tawagar nijar a sharm el-shek a cikin rahoton rahilatu sumana Nous la veille ou même le jour de la clôture de la COP, mais les négociations traînent parce que tout simplement. Muna a biri kuma a ranar rufe taron COP, amma sasantawa na shan kafa domin tana buƙatar samar da kuɗaɗe dangane da batutuwa guda uku kamar matakan daidaitawa, saka jari da kuma hasara da banar da aka fuskanta. Idan na ɗauki misalin daidaitawa da ma rage kaifin tasirin sauyin yanayi, ƙasashen da suka ci gaba sun ɗauki alƙawali tun shekarar 2019 na su baiwa ƙasashe masu tasowa miliyar 100 na dolar duk shekara, amma a yau bayan shekaru goma sha biyu jimillar kudaden da aka samu gaba daya kusan miliyar tamanin da uku ne kawai akwai kuma wani alkawari da aka dauka bara a glasgow gane da rubanya kudaden samar da matakan daidaitawa a nan ya kamata kudaden su tashi daga miliyar ashirin na dolar su kai miliyar arba'in amma an yi la'akari da cewa ba abin da aka yi a lokacin wannan taron wani batu mai muhimmanci sosai shine hasara da matsalolin da aka samu kamar yadda kuka sani a yau kasashen mu na cikin haɗarukan fari hamada da kuma ambaliyar ruwa muna tambayar kasashe su kaddamar da wani asusu wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da za su iya sawa a tsawaita taron COP da ini ɗaya. A ranar 23 ga watan Nuwamba mai zuwa za a fara kamfan maɗaurin karfe ko na roba na ƙugu ko gwiwa. Mara lafiya da dama suna fama da rashin waɗannan kayayyaki dalilin wannan kamfe a cewar Dr. Fumakwai Gado Adamu, daraktan magani a likitan reference mai a cikin rahoton Karima Hasumi Guruza. Kun sa a cikin mu akwai da yawan jama'a waɗanda suke da matsalolin ƙashi da ya kai su da cutar sanyin ƙashi waɗanda wasu tasirar haɗarin ababen hawa ne shine ya kawo musu matsalar ƙashi wajen ƙugu ko kuma wajen gwiwa wannan matsalar dole ne idan mutum ya fuskance ta sai an yi masa aiki inda yake da wannan matsala wanda ana saka masa karfe ne musamman a cikin kwarewa aikin likita kuma sai an fitar da komai sai a sauya masa da karafuna a gwiwa ne ko kuma a ƙugu wanda da zarar aka yi haka to mutum zai samu canjin waɗannan abubuwa sabbi. Gwamnatin Nijar za ta ɗauki niyyar shirya a ƙarshen watan Nuwamba shekara ta 2022 a Yamai da babban zaman taron ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wannan haɗuwa a ciyar ministan gyaran ƙasa da ci gaban karkara za taimaka wajen aza tubalin wata ƙwarewa ta waɗannan ƙungiyoyi na ONG. Mamman Muhammad Ibrahim ministan gyaran kasa a cikin rahoton Asman Abubakar. Alƙulumin ƙarshe akan gudummawar da ƙungiyoyin masu zaman kansu ke kawowa a cikin ayyuka na ci gaba musamman fasalin ci gaban al'umma na 2017-2018 nuna cewa ya kai kashi 13 cikin 100 kina haka na nuna cewa wannan fanni na da muhimmanci sosai ga Nijar. Sai dai kuma ya kasance an gano wasu matsaloli da in ba ɗauki matakai ba za su iya salwantar da dukkan kokarin da waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi a Nijar. Saboda haka ne shugaban ƙasa ya buƙace mu mu shirya zaman tararraki na ƙasa inda baki ɗayan mu za mu tattauna mu nazarci halin da ake ciki mu fitar da matsaloli daban da kuma ci gaba sannan mu yi nazari kan matakan da ya kamata a ɗauka da manufa guda wato inganta ayyukan waɗannan ƙungiyoyin masu zaman kansu. ayyukan bangaren hanyar ƙasa mai lamba bakwai doso bela ta jima tana janyo matsala ga masu binta hanyar mai tsawon kilomita 80 tana kan hanyar karewa a cewar kamfanin da aka baiwa kwangilar aikin isufa aliyu na kamfanin a cikin rahoton na hadiza hassan aikin hanya bere da so aiki ne wanda an mai da mahimmanci an aiki mutane sun yi daga an ga abin da aka gani eh, kuma aiki yana ta haya yadda ake son shi to yanzu dai zan ce dai aiki da ya ci karshen shi gabaki daya ta ana magana feka feka feka har an zo feka zero yana yanzu dai zan kushi ne ya saura dai zan kushi ma bai wuce d kilo daga nan zuwa da sati guda sai cikin ikon Allah ko kwana goma za ga a komi ya kammala ya san duk aiki an shigo cikin gari akwai cikas saboda akwai mutane wanda ba su ganewa a ce ku gyara nan sai su ga kamar an takura musu kuma aiki ne dan lokaci a yi a kare a bar musu da kwalliyar garin su kowa zo farin ciki ne to wasu an ana aikin masu moto ko masu mota aka ce musu su yi nan ga hanya na an hudda musu sai su dan kawo tsaurin kai wanda muka so aikin nan karshen zuwa watan nan ma a ce an kare daga wajen agali duka an tawar da zan kush daga agali zuwa nan fika zero ne da zan kush ya saura An bayyana cewa dan wasan Senegal Sadio Mane ba zai buga kwallon kafa ba tare da abokansa a gasar cin kofin duniya a Qatar 2022 dalilin raunin da ya samu a ciyar kocin Senegal. Wannan sanarwa ta girgiza duniyar masu shawar kwallon kafa yaya 'yan kasar Senegal da ke zaune a Yamai suka karɓi wannan al'amari. Mu saurari wasu daga cikinsu. Abu ne mai matsala sosai ga dokacin al'ummar Senegal da ma al'ummomin Afirka gaba daya, amma kwallon kafa wasan mutane da yawa ne. Kenan ba iya mai da hankali akan Sadio Mane kawai. Akwai sauran 'yan wasa da kenan. Muna bugun gaba da shi. A gare mu ya kasance tamkar Neymar a Brazil ko kuma Messi a Argentina. Ya kasance muna wani Mane na musamman. Mu 'yan Senegal muna son Sadio Mane saboda muna son shi. Duka 'yan Senegal suna son Sadio Mane saboda idan bai tafi wannan kwambalar ta cin kofi na duniya ba babban cikas ne ga Senegal saboda akwai da yawan 'yan wasa amma babu kamar Sadio Mane. Ban yi tsammanin ba zai iya buga wasa a wannan gasar ba amma Allah ya kaddara ba zai bugan ba. A yanzu Sadio Mane ba na Senegal kadai ba ne har kai dan Niger da ni dan Senegal da kuma sauran kasashe ko ba a fagen kwallo ba na kowa ne ya shahara. Za a buɗe bukukuwan gasar cin kofin duniya a Qatar 2020 a wannan Lahadi 20 ga watan Nuwamba kasashen Afirka biyar ne za su halarta wannan haɗawa ta duniya a yau Lauli Garba masanin kwallon kafa ya bayyana sa'ar Black Star na Ghana a cikin rahoton Sumana Amadu. Lugana lojidan le groupe H. Ghana a cikin rukunin H rukuni ne mai ban sha'awa saboda Ghana za ta karawa da Irigoy karan da aka fi jira kenan. Don ko muna rike da tuni ranar biyu ga watan Yuli goma a Afirka ta Gusu inda Suarez ya fitar da kwallo da hannu kwallon da ta nufi raga kuma hakan ya fitar da Ghana ga samun makin cin nasarar wucewa. An samu buga kwallo kuma daga mai tsaron raga sai mai bugawa sai dai bugun kwallon da Samuel Anamowa ya yi bai shiga ba kenan ɗan karo ne na shan fansa. Rukuni ne mai babban auni, amma an dai kocin ya samu ya girka faɗaɗɗen tsarin gami na sabbin 'yan kwallo da tsohin to ana iya sa ran ganin sun kai ga zagaye ne. On peut espérer To sai na musamman kafa hanyoyin kariyar wutar daji domin yaƙi da wutar daji a jihar Bermo ya ba da sakamako mai kyau a cewar daraktan muhalli na yankin maradi hakan na da nasaba da karfafa hanyoyin kare wutar daji tun da wuri kanal hamza a bermo a cikin rahoton muhammad mamman A shekarar bana tun saka usul ɗin harabar jiha ta gudanar da ayyukan yin titunan kariyar wutar daji na kilomita 193. Pras ita ma ta yi aiki a wannan fuskar. A yanzu haka dai akwai ayyuka da dama da ake gudanarwa a kai. Wato matsalar da aka lura da ita shine shekarun baya wa'annan titunan ana yin su ne da latti kwarai sai zuwa ƙarshen watan desamba somawar watan Janairu. Amma a bana biyo bayan babban taron da aka yi a Yame. Taron ya ba da shawarin ayyukan wannan titunan ya kamata a yi su da wuri. Minista ta saka usul ɗin gudanar da ayyukan tun da wuri. Ina jin ranar 21 ga watan Satumba ne. Abinda ya sa dukkan kunjiyoyi da abokanan hulɗa da ke zuba jari suka bi kiran da ministan ta yi kuma alhamdulillahi a bana saboda adadin wutar dajin da aka ƙididdige cikin jiha abinda suka laƙume yana ƙasa ga eka 200 kenan gaskiya idan aka danganta da da shekarun baya ana iya hamdala banar kaɗan ce aka samu zuwa yanzu muna kuma fatan dangance da ƙoƙarin aikin wayar da kai da ake ya zan wanda kwamin kwamin ke yi ma'aikatun bariki da ma na ƙungiyoyi ONG ONG ina ganin za a fuskanci karamcin adadin wutar daji a bana. da ne. Wane mahimmanci ne ke ga waɗannan titunan kariyar wutar daji? L'importance de la réalisation de bande parfum. Mahimmancin titunan kariyar wutar daji shine rage bannar. Akwai gobar daji da za a iya haddasawa da gangan. Akwai kuma wadda ba cikin an ba ne, Amma yawancin su dai ba na da gangan bane. Sun danganti ne da rashin kulawar wa'anda ke amfani da wutar a cikin karkarun hilayen kiwo har ma hilayen kiwo da noma. Da zaran wutar ta tashi ko mutane ba su kai ɗauki ba inda sai an yi wa'annan titunan to wutar idan ta zo ga titin da kanta za ta dushe don titin hili ne warau ba wata ciyawa yana da faɗin metar 20 zuwa 25 dangance nau'in ciyawar da ke wurin kenan da wutar ta zo ba wani toyin da za ta yi da kanta za ta mutu. To karshen labarin namu kenan bari in haɗa ku da Karim Hasumi Guruza da zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya.